mutum ne ya aure an gama biki an kai amarya hmm. an zo raka ango sai suka yi hatsari ya rasu shin matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba wanda ya auri mace bai yi dukuli da ita ba suka rabu ko ya mutu to babu takaba akan wannan matar kuma babu idda akan wannan matar sai dai tana da sadaki wasu sun ce rabin sadaki wasu kuma sun ce a bari gaba ɗaya bari gaba ɗaya ɗin shine ya fi alkhairi an gane ko amma ba ta da idda wanda za ta yi akan wannan mamaci domin ba ta riga wato shi aure shine hulu shay'in fi shay'in ba a riga an samu zamantake wanda auren shi wannan fatawarsa babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fiqhu babu na jin kuwa cikin jawari ma'ani zai samo nan ka samu nan kan ba abin da babu a walin tafin kan ba abin da babu wa'annan yaran su ne malaman ɗoriƙa saboda manyan su sai su kuke in suka ɗan shigo da wani abu sai ga an gano sai sai su nuke yaran kuma sai su ta hauka akan wani abu ya ɗaya daga cikin yaran shi ma ya sake fankan wata katokara ya zo ya maka aka mai tambaya mutum ne aure sai Allah ta'ala ya masa rasuwa ya masa wufati kafin ya tayi da matarsa shin me yi hukuncin ba ta yi idda Tambayin da aka masa kenan bai ta sai ka to guda biyu manya sai ce na farko babu idda a kanta. na biyu ma sai ce za a ba ta rabin sadaki kuma da ke ya ɗan gyara ya ce amma a ba ta cikakken sadakin ya fi kaga irin wannan fatawa ja'irar fatawa ce saboda ta saba ma abin da ya zo a ƙur'ani ta saba abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yau inda a ce yanda aka ɗauke su malaman ɗariƙan ne ya kamata ce ya karanta risala akwai wanda ya isa ce yana ɗariƙa kuma ya zo ya zauna zai yi wa'azi a cikin ɗariƙa bai karanta littafin risala ba akwai shi to yana yana maka cewa yaran nan ba sa karatu ƙarya suke yi littafin risala ne da kake kallo ga shi nan ma a nan sharhinsa ne ma wannan Kamar gani sharhinsa kenan wannan duk wanda ya haya islam an karantar da shi wannan risala na biyu duk wanda ya karatun zaure idan ya biyo matakan karatun in na inna malikiya ya karanta wannan littafin risala to amma abin da shi mai risala ya faɗi da abin da sauran malamai kai bal abin da annabi sallama ya tabbatar da sahabbansa shine duk matan da mijinta ya rasu ko bai tare da ta ɗana ɗaura aure kawai ya rasu to akwai idda a kanta akwai bambancin mutuwa da saki idan aka ɗaura aure a yanzu sai miji ya sake matarsa a yanzu an jima kaɗan in wani fito ya ce yana so ba a ɗaura musu aure saboda wannan shika ne amma mutuwa ba shika ba ne bambancin mutuwa da shika kenan walladina yutawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasu bi anfusihinna arba'ata ashrin wa ashra wa ashra Allah zai ce wanda suka rasu aka karbi rayukansu kuma suka bar matekunsu to wannan matan za su zauna a cikin idda na tsawon watanni hudu da kwana goma wannan ayan fa abin ta faɗa kenan kaga ayan wafati kenan to Allah ta'ala alam zai iya yin ciwaciwa ya ce ya ɗauko hukunci ne na saki sai ya saka a wajen amma dai wannan ai tambayan ce wasu aka yi mutuwa ba su ba shaka ba ai kunninsa ya ji kunninsa ya ji na wancan shiga kuma ya yi rigina ba idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha Allah ya ce idan ku ya ku musulmai idan kuka auri mata sai kuma kuka sake su kafin ku tare da su to wannan kan ba su da wani idda ba ku da idda a kansu kaga wannan ayi kaga shika kenan amma ku na wata fa Allah ya ce da su zauna wata hudu kwana goma annabi sallama aka yi hukunci na ma'aqil ibn yasa abdullahi dan mas'ud shi ma ka masa irin wannan case din shi bai san da wancan hukunci da annabi sallama ya na ma'aqil bin yasa ba da aka masa hukunci shi ma sai eh, abdullahi dan mas'ud sai hukunci irin wannan matan ta mijinta ya rasu sai ce za ta yi idda bayan ce za ta yi idda dan ba mutum wani rabin sadaki bane complete sadaki ta riga ta cinye shi ko a ɗauka ba da ya zo an ɗaura auren baya nan yana can wata ƙasa aka yi waya da shi za ka ɗaura maka aure sai ce a ɗaura to sai ka ce to amma kuma bayan an kashewa ba a tambaye shi nawa ne sadaki zai bayar ba ya ka ce to abin in ya dawo zai bayar ba an baci sadaki ba sai ka ce an ɗaura aure sadakin azalan ko zuwa wani lokaci ba an baci sadaki ba to a koda a wannan yanayin ne za a duba irin masu kyanta da tarbiyyanta da addininta nawa ake ba su sai a bata wannan sadaki ba wata rabi ake yi ba ba wani wata rabi idan har tana ajin ɗan miliyan biyu ne to miliyan biyu za a bata ko da auren daga ɗaurashin aminti ɗaya Allah ya taɓa rayuwar mijin ba wani wata waya raba to waɗannan su ne fuskai da suka ce wa malamanmu na sunna ba su iya larabci ba malaman mu da sunna ba sa addini ba irin waɗannan su ne suka sa addini suka yi larabci masu ba da fatawa da katubara yanzu ka zo ka ce mutum da mijinta ya mutu bai kusance ta ba babu inda a kanta mutum bai je buɗe ƙofar ƙwarna ba akwai inda sai ka ce babu inda sai ta yi aure akwai barna nan ko babu akwai an samu babban barna an samu babban barna ta da tare dai irin su ne su ne malaman ɗariƙa ne yanzu manya-manyan muftaye masu ba da fatawa na ɗariƙa ba ta in dai matsalan ku ta fito ta taso sai ku je ku samu irin waɗannan yaran ku tambaye su su ba ku fatawa amma fatawan da sun ba ku ba za ku samu a littafi ba eh a ba za ku samu a littafi ba shi wannan fatawansa babu a littafi babu a Qur'ani babu a hadisi babu a fiqhu babu ina jin kuwa cikin jawari ma'ani zai samo nan ka samu nan kan ba abin da babu a wannan tafin kan ba abin da babu eh, jawahiri ma'ani kan ba abin da babu a ciki <laughs> ya samu ka cansa jawahirin ma'ani sunan tafin kenan jawahirin ma'ani Allah ya tsare mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abincinsu shine ‘ya'yan itatuwa kuma za a karrama su a cikin gidan aljanna ta hanyar ganin Allah jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala da samun matsayi maɗaukaki a aljanna shi na iyaka Allah ya ce a'a mutum ne ya aure an gama biki an kai amarya hmm. an zo raka ango sai suka yi hatsari ya rasu shin matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba wanda ya auri mace bai yi dukuli da ita ba suka rabu ko ya mutu to babu takaba a kan wannan matan kuma babu idda a kan wannan matan sai dai tana da sadaki wasu sun ce rabin sadaki wasu kuma sun ce a bari gaba daya bari gaba daya din shine yafi alkhairi an gane ko amma ba ta da idda wanda za ta yi akan wannan mamaci domin ba ta riga wato shi aure shine dukhulu shay'in fi shay'in ba a riga an samu zamantake wanda auren shi wannan fatawarsa babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fikihu babu ina jin kuwa cikin jawari ma'ani zai samo nan ka samu nan kan ba abin da babu a wani littafin kan ba abin da babu wa'annan yaran su ne malaman ɗariƙa saboda manyan su sai su kuke in suka ɗan shigo da wani abu sai da an gano sai sai su noke yaran kuma sai ta hauka akan wani abu yanzu ɗaya daga cin yaran shi ma ya sake fankan wata katobara ya zo ya maka aka mai tambaya mutum ne aure sai Allah ta'ala ya masa rasuwa ya masa wafati kafin ya tayi da matarsa shin me hukuncin za ta yi idda tambayar da aka masa kenan bai ta sai ka kato kara guda biyu manya sai ce na farko babu idda a kanta na biyu ma sai ce za a ba ta rabin sadaki kuma da da ke ya gyara ya ce amma a ba ta cikakken sadakin ya fi kaga irin wannan fatawa ja'irar fatawa ce saboda ta saba ma abin da ya zo a ƙur'ani ta saba abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yau inda a ce yadda aka ɗauke su malaman ɗauki ne ya kamata a ce ya karanta risala akwai wanda ya isa ce yana ɗariƙa kuma ya zo ya zauna zai yi wa'azi a cikin ɗariƙa bai karanta littafin risala ba akwai shi to yana yana maka cewa yaran nan ba sa karatu ƙarya suke yi littafin risala ne da kake kallo ga shi nan ma a nan sharhinsa ne ma wannan kamar rubbani sharhinsa kenan wannan duk wanda ya islam an karantar da shi wannan risala na biyu duk wanda ya karatun zaure idan ya biyo matakan karatun in na inna masabar malikiya ya karanta wannan littafin risala amma abin da shi mai risala ya faɗi da abin da sauran malamai kai bal abin da annabi salama ya tabbatar da sahabbansa shine du matan da mijinta ya rasu ko bai tare da ta ɗana ɗaura aure kawai ya rasu to akwai idda a kanta akwai bambancin mutuwa da saki idan aka ɗaura aure a yanzu sai miji ya sake matarsa a yanzu an jima kaɗan in wani fito ya ce yana so ba ya ɗaura musu aure saboda wannan shika ne amma mutuwa ba shika ba ne bambancin mutuwa da shika kenan wallazina yutawaffawna Wani ya garu na azawajen ya tambayi saboda an fi su zinna arba'in da ashirin da ashirin ko rabu ashirin. suka rasu, aka karɓi rayukansu, kuma suka bar matekunsu. Tun wannan matan za su zauna a cikin idda. Matsayin ratanni hudu da kwana goma. Yana aiyukan faminta kenan kaga ayan wafati kenan To Allah ta'ala Adam zai iya yin ciwaciwa ya ce ya ɗauko hukunci ne na saki sai ya saka a wajen amma dai wannan ai tambayan ce wasu aka yi mutuwa ba su ba shaka ba ai kunninsa ya ji kunninsa ya ji na wancan shiga kuma ya yi rigina ba idza idza la tahtimul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihin min iddatin ta tadunaha Allah ya ce idan ku ya ku musulmai idan kuka auri mata sai kuma kuka sake su kafin ku tare da su to wannan kan ba su da wani idda ba ku da idda a kansu kaga wannan ai kaga shika kenan amma na da wucewa fa Allah ya ce da su zauna wata da kwana goma annabi sallama haka yi hukunci na ma'akal ibn yasa abdullahi dan mas'ud shi ma ka masa irin wannan case din shi bai san da wancan hukunci da annabi sallama ya na ma'akal ibn yasa ba da aka masa hukunci shi ma sai eh, abdullahi dan mas'ud sai hukunci irin wannan matan ta mijinta ya rasu sai ce za ta yi idda ba ya ce za ta yi idda da ba mutum wani rage saraki ne complete saraki ta riga ta cinye shi kuma a ɗauka ba da ya zo an ɗaura auren baya nan yana can wata ƙasa aka yi waya shi to za a ɗaura maka aure sai ce a ɗaura to sai ka ce to amma kuma bayan an kashewa ba a tambaye shi nawa ne sadaki zai bayar ba ya ka ce to abin in ya dawo zai bayar ba an baci sadaki ba sai ka ce an ɗaura aure sadakin ajalan ko zuwa wani lokaci ba an baci sadaki ba to a koda a wannan yanayin ne za a duba irin masu kyanta da tarbiyyanta da addininta nawa ake ba su sai a bata wannan sadaki ba wata rabi ake yi ba ba wani wata rabi idan har tana ajin ɗan miliyan dubu ne ce miliyan dubu ne za a bata ko da auren daga ɗaura shi aminti ɗaya Allah ya taɓa rayuwar mijin ba wani wata wai a raba to waɗannan su ne fuskar ba suka ce wa malaman mu da sunna ba su iya larabci ba malaman mu da sunna ba sa addini ba irin waɗannan su ne suka sa addini suka yi larabci masu ba da fatawa da kafin bara yanzu ka zo kace mutum da mijinta ya mutu bai kusance ta ba babu inda a kanta mutum bai je buɗe ƙofar ƙwarna ba akwai inda sai kace babu inda sai ta wuce aure akwai barna nan ko babu akwai an samu babban barna an samu babban barna ba ka da to dai irin su ne su ne malaman ɗari ne yanzu manya-manyan muftaye masu ba da fatawa na ɗalika ba haka in dai matsalan ku ta fito ta taso sai ku je ku samu irin waɗannan yaran ku tambaye su su ba ku fatawa amma ta da sun ba ku ba za ku samu a littafi ba eh a ba za ku samu a littafi ba shi wannan san babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fiqhu babu ina jin kuwa cikin jawahari ma'ani zai samo nan ka samu nan kan ba abin da babu a wannan tafin kan ba abin da babu eh, jawahari ma'ani kan ba abin da babu a ciki ya samu ka cewa jawahirul ma'ani <laughs> sunan tafin kenan jawahirul ma'ani Allah ya tsare mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abincinsu shine 'ya'yan itatuwa kuma za a karrama su a cikin gidan aljanna ta hanyar ganin Allah jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala da samun matsayi madaukaki a aljanna shikenan iyaka Allah ya ce a'a Uh, mutum ne ya aure an gama biki an kai amarya hmm. an zo raka ango sai suka yi hatsari ya rasu shin matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba wanda ya auri mace bai yi dukuli da ita ba suka rabu ko ya mutu to babu takaba a kan wannan matan kuma babu idda a kan wannan matan sai dai tana da sadaki wasu sun ce rabin sadaki wasu kuma sun ce a bari gaba daya bari gaba daya din shine fi alkhairi an gane ko amma ba ta da idda wanda za ta yi akan wannan mamaci domin ba ta riga wato shi aure shine hulu shay'in fi shay'in ba a riga an samu zamantake wanda auren shi wannan fatawarsa babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fikihu, babu ina jin kuwa cikin jawari ma'ani zai samo nan ka samu nan kan ba abin da babu a walin tafin kan ba abin da babu wa'annan yara su ne malaman ɗaukaka saboda manyansu sai su fuke in suka ɗan shigo da wani abu sai ga an gano sai sai su noke yaran kuma sai ta hauka akan wani abu ya ɗaya daga cikin yaran shi ma ya sake fankan wata katobara ya zo ya maka aka mai tambaya mutum ne aure sai Allah ta'ala masa rasuwa masa wafati kafin ya tare da matarsa shin me hukuncin ba ta yi idda tambayar da aka masa kenan bai ta sai ka to guda biyu manya sai ce na farko babu idda a kanta na biyu ma sai ce za a ba ta rabin sadaki kuma Kirki ya ɗan gyara ya ce amma a ba ta cikakken sadakin ya fi kaga irin wannan fatawa ja'irar fatawa ce saboda ta saba ma abin da ya zo a ƙur'ani ta saba abin da ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yau inda a ce yanda aka ɗauke su malaman ɗariƙan ne ya kamata ce ya karanta risala akwai wanda ya isa ce yana ɗariƙa kuma ya zo ya zauna zai yi wa'azi a cikin ɗariƙa bai karanta littafin risala ba akwai shi to wannan yana maka ce yaran nan ba sa karatu ƙarya suke yi littafin risala ne da kake kallo ga shi nan ma a nan sharhinsa ne ma wannan kamar rubani sharhinsa kenan wannan duk wanda ya haya islam an karantar da shi wannan risala na biyu duk wanda ya karatun zaure idan ya biyo matakan karatun fiqhu na inna masabar malikiya ya karanta wannan littafin risala amma abinda shi mai risala ya faɗi da abinda sauran malamai kai bal abinda annabi salama ya tabbatar da sahabbansa shine duk matan da mijinta ya rasu ko bai tare da ta ɗaura aure kawai ya rasu to akwai idda a kanta akwai bambancin mutuwa da saki idan aka ɗaura aure a yanzu sai miji ya sake matarsa a yanzu an jima kaɗan in wani fito ya ce yana so ba a ɗora musu aure saboda wannan shika ne amma mutuwa ba shika ba ne bambancin mutuwa da shika kenan wallazina yutawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasu bi anfusihinna arba'ata ashrin wa ashra wa ashra Allah zai cewa wanda suka rasu aka karɓi rayukansu kuma suka bar matekunsu to wannan matan za su zauna a cikin idda na tsawon watanni hudu da kwana goma wannan ayan fa ta faɗa kenan kaga ayan wafati kenan to Allah ta'ala alam zai iya yin ciwaciwa ya ce ya ɗauko hukunci ne na saki sai ya saka a wajen amma dai wannan ai tambayan ce masa aka yi mutuwa ba su ba shaka ba ai kunninsa ya ji kunninsa ya ji na wancan shiga kuma ya yi rigina ba idza ka nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha Allah ya ce idan ku ya ku musulmai idan kuka auri mata sai kuma kuka sake su kafin ku tare da su to wannan kan ba su da wani idda ba ku da idda a kansu kaga wannan ayyuka ga shika kenan amma na da mutuwa ba, Allah ya ce da su zauna wata uku da kwana goma annabi sallama haka yi hukunci na ma'aqil ibn yasa Abdullahi dan Mas'ud shi ma ka masa irin wannan kes din shi bai san da wancan hukunci da annabi sallama ya yi na ma'aqil ibn yasar ba da aka masa hukunci shi ma sai eh, al'ayyar da masu sai hukunci irin wannan matan ta mijinta ya rasu sai ce za ta yi idda ba ya cira ta idda da ba batun wani wai rage saraki bane complete saraki ta riga ta cinye shi kuma a ɗauka ma da ya zo an ɗaura auren baya nan yana can wata ƙasa aka yi waya shi za a ɗaura maka aure sai ce a ɗaura to sai ka ce to amma kuma baya an kashewa ba a tambaye shi nawa ne sadaki zai bayar ba ya kace ta guri in ya dawo zai bayar ba ambaci sadaki ba sai aka ce an ɗaura aure sadakin azalan ko zuwa wani lokaci ba ambaci sadaki ba to a koda a wannan yanayin ne za a duba irin masu kyanta da tarbiyyanta da addininta nawa ake ba su sai a bata wannan sadaki ba wata rabi ake yi ba ba wani wata rabi idan har tana ajin ɗan miliyan biyu ne to miliyan biyu ne za a bata ko da auren daga ɗaura shi aminci ɗaya Allah ya taɓa rayuwar mijin ba wani mutum wai raba. to waɗannan su ne fuskar da suka cewa wa malaman mu da sunna ba su iya larabci ba malaman mu da sunna ba sa addini ba irin waɗannan su ne suka sa addini suka yi larabci masu ba da fatawa da katobara yanzu ka zo ka ce macen da mijinta ya mutu bai kusance ta ba babu inda a kanta mutum bai je buɗe ƙofar ƙwarna ba akwai inda sai ka ce babu inda sai ta sai aure akwai barna nan ko babu akwai an samu babban barna an samu babban barna ka da to dai irin su ne su ne malaman ɗariƙa ne yanzu manyan manyan muftaye masu ba da fatawa na ɗariƙa ba ka in dai matsalar ku ta fi ta taso sai ku je ku samu irin waɗannan yaran ku tambaye su su ba ku fatawa amma fata wanda sun baku ba za ku samu a littafi ba eh a ba za ku samu a littafi ba shi wannan fatawansa babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fiqhu babu ina jin ko a cikin jawari ma'ani zai samo nan ka samu nan kan ba abin da babu a wannan littafin kan ba abin da babu eh, jawari ma'ani kan ba abin da babu a ciki ya sa ka ce masa jawahirul ma'ani <laughs> sunan kafin kenan jawahirul ma'ani Allah ya tsare mu don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa abincinsu shine 'ya'yan itatuwa kuma za a karrama su a cikin gidan aljanna ta hanyar ganin Allah jin maganar Allah subhanahu wata'ala da samun matsayi maɗaukaki a aljanna kenan iyaka Allah ya ce a'a mutum ne ya aure an gama biki an kai amarya hmm. an zo raka ango sai suka yi hatsari ya rasu shin matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba wanda ya auri mace bai yi dukuli da ita ba suka rabu ko ya mutu to babu takaba akan wannan matar kuma babu idda akan wannan matar sai dai tana da sadaki wasu sun ce rabin sadaki wasu kuma sun ce a bari gaba ɗaya bari gaba ɗaya ɗin shine yafi alkhairi an gane ko amma ba ta da idda wanda za ta yi akan wannan mamaci domin ba ta riga wato shi aure shine dukhulu shay'in fi shay'in ba a riga an samu zamantake wanda auren shi wannan fatawarsa babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fiqhu babu ina jin kuwa cikin jawari ma'ani je samo nan ka samu nan kan ba abin da babu a walin tafin kan ba abin da babu waɗannan yara su ne malaman ɗoriƙa saboda manyansu sai su fuke in suka ɗan shigo da wani abu sai ga an gano sai sai su nuke yaran kuma sai su ta hauka akan wannan abu yanzu ɗaya daga cikin yaran shi ma ya sake fankan wata kato ƙara ya zo ya maka aka mai tambaya mutum ne aure sai Allah ta'ala masa rasuwa ya masa wufati kafin ya tayi da matarsa shin me hukuncin ba ta yi idda Tambayin da aka masa kenan bai ta sai ka to guda biyu manya sai ce na farko babu idda a kanta na biyu ma sai ce za a ba ta rabin sadaki kuma da ke ya ɗan gyara ya ce amma a ba ta cikakken sadakin ya fi kaga irin wannan fatawa ja'irar fatawa ce saboda ta saba ma abin da ya zo a ƙur'ani ta saba abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yau inda a ce yadda aka ɗauke su malaman ɗariƙan ne ya kamata ce ya karanta risala akwai wanda ya isa ce yana ɗariƙa kuma ya zo ya zauna zai yi wa'azi a cikin ɗariƙa bai karanta littafin risala ba akwai shi to yana yana maka cewa yaran nan ba sa karatu ƙarya suke yi littafin risala ne da kake kallo ga shi nan ma a nan sharhinsa ne ma wannan kamar rubbani sharhinsa kenan wannan duk wanda ya haya islam an karantar da shi wannan risala na biyu duk wanda ya karatun zaure idan ya biyo matakan karatun kuki na inna masabar malikiya ya karanta wannan littafin risala amma abin da shi mai risala ya faɗi da abin da sauran malamai kai bal abin da annabi sallama ya tabbatar da sahabbansa shine gumatan da mijinta ya rasu ko bai tare da ta ɗana ɗaura aure kawai ya rasu to akwai idda a kanta akwai bambancin mutuwa da saki idan aka ɗaura aure a yanzu sai miji ya sake matarsa a yanzu an jima kaɗan in wani fito ya yana so ba ya ɗaura musu aure saboda wannan shika ne amma mutuwa ba shika ba ne bambancin mutuwa da shika kenan wallazina yatawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasu bi anfusihim arba'ata ashrin wa ashra wa ashra Allah zai cewa wanda suka rasu aka karɓi rayukansu kuma suka bar matekunsu to wannan matan za su zauna a cikin idda na tsawon watanni hudu da kwana goma wannan ayan fa abin ta faɗa kenan kaga ayan wafati kenan To Allah ta'ala alam zai iya yin ciwa ya ce ya ɗauko hukunci ne na saki sai ya saka a wajen amma dai wannan aitan tambayan ce aka yi mutuwa ba su ba shaka ba ai kunninsa ya ji kunninsa ya ji na wancan shiga kuma ya yi rigina ba idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha Allah ya ce idan ku ya ku musulmai idan kuka auri mata sai kuma kuka sake su kafin ku tare da su to wannan kan ba su da wani idda ba ku da idda a kansu kaga wannan ayyuka ga shika kenan amma wannan wuta fa Allah ya ce da su zauna wata uku kwana goma annabi sallama haka yi hukunci na ma'aqil ya sa abdullahi dan mas'ud shi ma aka masa irin wannan kes din shi bai san da wancan hukunci da annabi sallama ya na ma'aqil ya sa ba da aka masa hukunci shi ma sai abdullahi dan mas'ud sai hukunci irin wannan matan ta mijinta ya rasu sai ce za ta yi idda ba ya ce za ta yi idda da ba mutum wani wuri rage sadaki bane complete sadaki ta riga ta cinye shi kuma a ɗauka da ya zo an ɗaura auren baya nan yana can wata ƙasa aka yi waya shi za ka ɗaura maka aure sai ce a ɗaura to sai ka ce amma kuma baya an kashewa ba a tambaye shi nawa ne sadaki zai bayar ba ya ka ce to in ya dawo zai bayar ba an baci sadaki ba sai ka ce an ɗaura aure sadakin ajalan ko zuwa wani lokaci ba an baci sadaki ba to a koda a wannan yanayin ne za a duba irin masu kyanta da tarbiyyanta da addininta nawa ake ba su sai a bata wannan sadaki ba mutum rabi ake yi ba ba wani mutum rabi idan har tana ajin ɗan miliyan dubu ne ce miliyan biyu nan za a bata ko da auren daga ɗaura shi a minti ɗaya Allah ya taɓa rayuwar mijin ba wani mutum wai a raba to waɗannan su ne fuskar suke cewa malaman mu da sunna ba su iya larabci ba malaman mu da sunna ba su addini ba irin waɗannan su ne suka sa addini suka yi larabci masu ba da fatawa da fatobara yanzu ka zo kace macen da mijinta ya mutu bai kusance ta ba babu inda a kanta mutum bai je buɗe kofar ƙwarna ba akwai inda sai kace babu inda sai ta wuce aure akwai barna nan ko babu akwai an samu babban barna an samu babban barna haka da to dai irin su ne su ne malaman ɗari ɗari yanzu manya-manyan muftaye masu ba da fatawa na ɗalika za ka yi dai matsalar ku ta fito ta taso sai ku je ku samu irin waɗannan yaran ku tambaye su su ba ku fatawa amma ba tambaye sun ba ku ba za ku samu a littafi ba eh a ba za ku samu a littafi ba shi wannan san babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fiqhu babu ina jin kuwa cikin jawahir ma'ani zai samo nan ka san nan kan ba abin da babu a wani tafin kan ba abin da babu eh, jawahir ma'ani kan ba abin da babu a ciki ya samu ka cewa jawahirul ma'ani <laughs> sunan tafin kenan jawahirul ma'ani Allah ya tsare mu don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa abincinsu shine 'ya'yan itatuwa kuma za a karrama su a cikin gidan aljanna ta hanyar ganin Allah jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala da samun matsayi madaukaki a aljanna shi shikenan iyaka Allah ya ce a'a a mutum ne aure an gama biki an kai amarya hmm. an zo raka ango sai suka yi hatsari ya rasu shin matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba wanda ya aure mace bai yi dukuli da ita ba suka rabu ko ya mutu to babu takaba a kan wannan matar kuma babu idda a kan wannan matar sai dai tana da sadaki wasu sun ce rabin sadaki wasu kuma sun ce a bari gaba daya bari gaba ɗaya din shine fi alkhairi an gane ko amma ba ta da idda wanda za ta yi a kan wannan mamaci domin ba ta riga wato shi aure shine da shay'in fi shay'in ba a riga an samu zamantake wanda auren yi. shi wannan fatawarsa babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fikihu, babu ina jin kuwa cikin jawari ma'ani je samo nan ka samu nan kan ba abin da babu a wani littafin kan ba abin da babu waɗannan yara su ne malaman ɗoriƙa saboda manyansu sai su fuke in suka ɗan shigo da wani abu sai ga an gano sai sai su noke yaran kuma sai ta hauka akan wani abu ya ɗaya daga cikin yaran shi ma ya sake fankan wata katokara ya zo ya maka aka mai tambaya mutum ne aure sai Allah ta'ala masa rasuwa masa wufati kafin ya tare da matarsa shin me hukuncin ba ta yi idda tambayar da aka masa kenan bai ta sai ka to ƙara guda biyu manya sai ce na farko babu idda a kansa na biyu ma sai ce za a ba ta rabin sadaki kuma da ke ya ɗan gyara ya ce amma a ba ta cikakken sadakin ya fi kaga irin wannan fatawa ja'irar fatawa ce saboda ta saba ma abin da ya zo a ƙur'ani ta saba abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yau inda a ce yanda aka ɗauke su malaman ɗariƙan ne ya kamata a ce ya karanta risala akwai wanda ya isa ce yana ɗariƙa kuma ya zo ya zauna zai yi wa'azi a cikin ɗariƙa bai karanta littafin risala ba akwai shi to yana na maka ce yaran nan ba sa karatu ƙarya suke yi littafin risala ne da kake kallo ga shi nan ma a nan sharhinsa ne ma wannan kamar rubani sharhinsa kenan wannan duk wanda ya haya islam an karantar da shi wannan risala na biyu duk wanda ya karatun zaure idan ya biyo matakan karatun fiqh na inna masarar malikiya ya karanta wannan littafin risala amma abin da shi mai risala ya faɗi da abin da sauran malamai kai bal abin da annabi salama ya tabbatar da sahabbansa shine matan da mijinta ya rasu ko bai tare da ta ɗana ɗaura aure kawai ya rasu to akwai idda a kanta akwai bambancin mutuwa da saki idan aka ɗaura aure a yanzu sai miji ya sake matarsa a yanzu an jima kaɗan in wani fito ya ce yana so ba ya ɗara musu aure saboda wannan shika ne amma mutuwa ba shika ba ne bambancin mutuwa da shika kenan wallabina yutawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasu bi anfusihinna arba'ata ashrin wa ashra wa ashra Allah zai cewa wanda suka rasu aka karɓi rayukansu kuma suka bar matekunsu to wannan matan za su zauna a cikin idda na tsawon watanni hudu da kwana goma wannan ayan abin ta faɗa kenan kaga ayan wafati kenan to Allah ta'ala aram zai iya yin cewa ya ce ya ɗauko hukunci ne na saki sai ya saka a wajen amma dai wannan ai tambayan ce masa aka yi mutuwa ba su ba shaka ba ai kunninsa ya ji kunninsa ya ji na wancan shiga kuma ya yi ba idza idza nakahtumul almu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha Allah ya ce idan ku ya ku musulmai idan kuka auri mata sai kuma kuka sake su kafin ku tare da su to wannan kan ba su da wani idda ba ku da idda a kansu kaga wannan ai ga shika kenan amma wannan da wucewa ba, Allah ya ce da su zauna wata uku da kwana goma annabi sallama haka yi hukunci na ma'aqil ya yasa Abdullahi dan Mas'ud shi ma ka masa irin wannan kes din shi bai san da wancan hukunci da annabi sallama ya na ma'aqil bin ba da aka masa hukunci shi ma sai ga da masu sai hukunci irin wannan matan ta mijinta ya rasu sai ce za ta yi idda Ba ya za ta yi idda dan ba mutum wani rage rabin sadaki bane complete sadaki ta riga ta cinye shi kuma a ɗauka ba da ya zo an ɗaura auren baya nan yana can wata ƙasa aka yi waya shi za a ɗaura maka aure sai ce a ɗaura to sai ka ce to amma kuma baya an kashewa ba a tambaye shi nawa ne sadaki zai bayar ba ya kace taburi in ya dawo zai bayar ba an bata sadaki ba sai aka ce an daura aure sadakin ajalan ko zuwa wani lokaci ba an bata sadaki ba to a koda a wannan yanayin ne za a duba irin masu kyanta da tarbiyyanta da addininta nawa ake ba su sai a ba ta wannan sadaki ba wata rabi ake yi ba ba wani wata rabi idan har tana ajin ɗan miliyan dubu ne to miliyan biyu ne za a ba ta. ko da auren daga ɗaura shi aminci ɗaya Allah ya taɓa rayuwar mijin ba wani mutum wai a raba to waɗannan su ne fuskar suke cewa malaman mu na sunna ba su iya larabci ba malaman mu na sunna ba sa addini ba irin waɗannan su ne suka sa addini suka yi larabci masu ba da fatawa da katobara yanzu ka zo kace mutum da mijinta ya mutu bai kusance ta ba babu inda a kanta mutum bai je buɗe ƙofar ƙwarna ba akwai inda sai ka ce babu inda sai ta sai aure akwai barna nan ko babu akwai an samu babban barna an samu babban barna ba ka da to dai irin su ne su ne malaman ɗariƙa ne yanzu manya-manyan muftaye masu ba da fatawa na ɗariƙa ba ka in bi matsalan ku ta fiƙe ta taso sai ku je ku samu irin waɗannan yaran ku tambaye su su ba ku fatawa amma fatan da sun ba ku ba za ku samu a littafi ba eh a ba za ku samu a littafi ba shi wannan san babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fiqhu babu ina jin kuwa cikin jawahir ma'ani zai samo nan ka san nan kan ba abin da babu a wannan tafin kan ba abin da babu eh, jawahir ma'ani kan ba abin da babu a ciki Yasa wata ka ce jawahirul ma'ani sunan <laughs> dabin kenan jawahirul ma'ani Allah ya tsare mu don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa abincinsu shine ƴaƴan itatuwa kuma za a karrama su a cikin gidan aljanna ta hanyar ganin Allah jin maganar Allah subhanahu wata'ala da samun matsayi madaukaki a aljanna shikenan iyaka Allah ya ce a'a mutum ne ya aure an gama biki an kai amarya hmm. an zo raka ango sai suka yi hatsari ya rasu shin matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba wanda ya auri mace bai yi dukuli da ita ba suka rabu ko ya mutu to babu takaba akan wannan matar kuma babu idda akan wannan matar sai dai tana da sadaki wasu sun ce rabin sadaki wasu kuma sun ce a bari gaba ɗaya bari gaba ɗaya ɗin shine yafi alkhairi an gane ko amma ba ta da idda wanda za ta yi akan wannan mamaci domin ba ta riga wato shi aure shine dukhulu shay'in fi shay'in ba a riga an samu zamantake wanda auren shi wannan fatawarsa babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fiqhu babu ina jin kuwa cikin jawahir ma'ani je samo nan ka san nan kan ba abin da babu a walin tafin kan ba abin da babu wa'annan yaran su ne malaman ɗariƙa saboda manyan su sai su fuke in suka ɗan shigo da wani abu sai ga an gano sai sai su nuke yaran kuma sai ta hauka akan wani abu yanzu ɗaya daga cikin yaran shi ma ya sake fankan wata ƙara ya zo ya maka aka mai tambaya mutum ne aure sai Allah ta'ala ya masa rasuwa ya masa wafati kafin ya tare da matarsa shin me hukuncin za ta yi idda Tambayin da aka masa kenan bai ta sai ka to guda biyu manya sai ce na farko babu idda a kansa na biyu ma sai ce za a ba ta rabin sadaki kuma kuma ke ya ɗan gyara ya ce amma a ba ta cikakken sadaki ya fi kaga irin wannan fatawa ja'irar fatawa ce saboda ta saba ma abin da ya zo a ƙur'ani ta saba abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yau inda a ce yanda aka ɗauke su malaman ɗariƙan ne ya kamata ce ya karanta risala akwai wanda ya isa ce yana ɗariƙa kuma ya zo ya zauna zai yi wa'azi a cikin ɗariƙa bai karanta littafin risala ba akwai shi to yana na maka cewa yaran nan ba sa karatu ƙarya suke yi littafin risala ne da kake kallo ga shi nan ma a nan sharhinsa ne ma wannan kamar rubani sharhinsa kenan wannan duk wanda ya haya islam an karantar da shi wannan risala na biyu duk wanda ya karatun zaure idan ya biyo matakan karatun fiqh na inna masabar malikiya ya karanta wannan littafin risala to amma abin da shi mai risala ya faɗi da abin da sauran malamai kai bal abin da annabi sallama ya tabbatar da sahabbansa shine duk matan da mijinta ya rasu ko bai tare da ta ɗana ɗaura aure kawai ya rasu to akwai idda a kanta akwai bambancin mutuwa da saki idan aka ɗaura aure a yanzu sai miji ya sake matarsa a yanzu an jima kaɗan in wani fito ya ce yana so ba ya ɗaura musu aure saboda wannan shika ne amma mutuwa ba shika ba bambancin mutuwa da shika kenan wallazina yutawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasu bi anfusihinna arba'ata ashrin wa ashra wa ashra Allah zai cewa wanda suka rasu aka karɓi rayukansu kuma suka bar matekunsu to wannan matan za su zauna a cikin idda na tsawon watanni hudu da kwana goma wannan ayan fa abin ta faɗa kenan kaga ayan wafati kenan to Allah ta'ala alam zai iya yin ciwa cewa ya ce ya ɗauko hukunci ne na saki sai ya saka a wajen amma dai wannan ai tambayan ce wasu aka yi mutuwa ba su ba shaka ba ai kunninsa ya ji kunninsa ya ji na wancan shiga kuma ya yi rigina ba idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha Allah ya ce idan ku ya musulmai idan kuka auri mata sai kuma kuka sake su kafin ku tare da su to wannan kan ba su da wani idda ba ku da idda a kansu kaga wannan ai kaga shika kenan amma wannan dawocewa fa Allah ya ce da su zauna wata uku da goma annabi sallama haka yi hukunci na ma'aqil ibn yasar abdullahi dan mas'ud shi ma aka masa irin wannan kes din shi bai san da wancan hukunci da annabi sallama ya na ma'aqil ibn yasar ba da aka masa hukunci shi ma sai ba da mas'ud sai hukunci irin wannan matan ta mijinta ya rasu sai ce za ta yi idda ba ya ce ta idda dan ba mutum wani wai rabin sadaki bane complete sadaki ta riga ta cinye shi kowa ɗauka ba da ya zo an ɗaura auren baya nan yana can wata ƙasa aka yi yari da shi za ka ɗaura ka aure sai ce a ɗaura to sai ka ce to amma kuma baya an kashewa ba a tambaye shi nawa ne sadaki zai bayar ba ya ka ce to abin in ya dawo zai bayar ba an baci sadaki ba sai ka ce an ɗaura aure sadakin ajalan ko zuwa wani lokaci ba a ambaci sadaki ba to a koda a wannan yanayin ne za a duba irin masu kyanta da tarbiyyanta da addininta nawa ake basu su sai a bata wannan sadaki ba mutum rabi ake yi ba ba wani mutum rabi idan har tana ajin ɗan miliyan dubu ne ce miliyan biyu ne za a bata ko da auren daga ɗaura shi aminci ɗaya Allah ya taɓa rayuwar mijin ba wani mutum wai a raba to waɗannan su ne da suke cewa malaman mu na sunna ba su iya larabci ba malaman mu na sunna ba sa addini ba irin waɗannan su ne suka sa addini suka yi larabci masu ba da fatawa da fatobara yanzu ka zo kace macen da mijinta ya mutu bai kusance ta ba babu inda a kanta mutum bai je buɗe kofar ƙauna ba akwai inda sai kace babu inda sai ta ce aure akwai barna nan ko babu akwai an samu babban barna an samu babban barna haka da to dai irin su ne su ne malaman ɗari ne yanzu manya-manyan muftaye masu ba da fatawa na ɗariƙa da ta in matsalan ku ta fito ta taso sai ku je ku samu irin waɗannan yaran ku tambaye su su ba ku fatawa amma ba inda su ba ku ba za ku samu a littafi ba eh a ba za ku samu a littafi ba shi wannan san babu a littafi babu a qur'ani babu a hadisi babu a fikihu, babu ina jin kuwa cikin jawari ma'ani zai samo nan ka san nan kan ba abin da babu a wani tafin kan ba abin da babu eh, jawahir ma'ani kan ba abin da babu a ciki ya samu ka ce masa jawahirul ma'ani eh, sunan tafin kenan jawahirul ma'ani Allah ya tsare mu don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa abincinsu shine ɗayan itatuwa kuma za a karrama su a cikin gidan aljanna ta hanyar ganin Allah jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala da samun matsayi madaukaki a aljanna